uku wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikina inna salati karka ce inna salati a inna salati inna daban salati daban wa nusuki ba karka ce wa nuski la wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi wahdini li ahsanil akhlaqi li ahsaniha illa anta واصرف عني سيئها واصرف عني سيئها la yasrifu anni sayyi'aha illa anta la yasrif anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'adaika labbaika wa sa'adaika wal khairu kulluhu biyadaika wal khairu kulluhu biyadaika wa sharru laysa ilayka wa sharru laysa ilayka ana bika wa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wata ta'alaita tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilayka astaghfiruka wa atubu ilaika imam muslim ya rawaito wannan hadisin sahabin hadisin shine ali ibn abi talib ali ibn abi talib wannan ma tana cikin manya-manyan addu'o'i waɗanda suke ɗauke da ma'anoni masu yawa wanda ake da bukatar musulmi kullum idan zai sallah ya buɗe sallah da ita ka hada ce gajeriya ka hada ce mai tsawo wani lokacin ka yi mai tsawo wani lokacin ka yi gajeriya za ga duk lokacin da aka kawo mai tsawo kuma to romanta bargonta ya fi yawa kuma wajjatu wajihiyya lillazi fatara samawati wal arda hanifan na fuskantar da fuskata ga wanda ya halicci sammai da ƙasai na fuskantar da fuskata yanzu kana sallah ne ko ba ka kalli gabar ba to ka miƙa fuskarka ne ga wanda ya halicci sammai da ƙasai ana fassara wajahatu wajhiya da matsayin ina tsarkake addini na ina tsarkake ayyuka na kuma ina nufin ibada ta lillazi fatara samawati wal arda ga wanda ya halicci sammai da ƙasai gaba ɗaya. ma'ana wannan ibadan ya Allah ba raban shaidan ba raban dan adam dan kai zan yi ta kalmar fatara tana nufin alhamdu alhamdulillahi فاطر السماوات والأرض الحمد lillahi خالق السماوات والأرض للذي فطر السماوات والأرض قواندا يا kirkiri halittan sammai da kasai tabaraka wa ta'ala hanifan a miƙe ya kaucewa dukkan wani addinin ƙarya addinin musulunci ya karkacewa duk wani addini na ƙarya mana na miƙe a tsaye na fuskantar da fuskata ga mahaliccin sammai da ƙasai ba tare da tawaya ba ba tare da kaucewa ba wanda yake da addini na musulunci addinin da ya kauce dukkan wani lalataccen addini asalin kalmar alhanif a larabci ana nufin almail in an ce alhanif akan ce hanafa ya hanifu ana nufin wato mala ya milu kenan hanif wato addini ne wanda yake ya karkacewa ko ya kaucewa dukkan ƙarya um, wasu malamai suna ce an ce alhanif a wajen larabawa shine duk wanda ya kasance akan addini annabi ibrahim ana ce da shi hanifi wanda ya kasance akan addini ibrahim yana ana cewa da shi hanifi ko hanafi wa ma ana minal mushrikina ya allah bana cikin mushrikai bayanin hanif din ne in an ce hanif to wanda baya cikin mushrikai shirka kuma shine bautawa wani Allah ko ka bautawa gunki ko ka bautawa itace ko ka bautawa dan adam wannan duk shirka ne yace inna salati lallai ibadata kalmar salati anan zaka fassara ta da ibada eh sallan ma ta shiga dan ko ita ce ai azamul ibadati ko inna salati lallai ibadata wa nusuki da yankana kalmar an nusuk wato ana nufin wato yanka duk sallar da zan yi ya Allah a duniya ko duk ibada da zan yi ya Allah a duniya duk yankan da zan yi ya Allah a duniya ibada ma duk yankan ita ma ibada ne dan ba a yin yanka ba don Allah ba ina fata ana fahimta kun ga anan ya hada yanka da sallah dan ibada ne kamar yadda can yace fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika wanhar yi sallah dan ubangijinka yi yanka dan ubangijinka shi yasa ba a kiran sunan aljani in za a yi yanka wasu kuma suka fassara wa wa nusuki da hajji na inna salati wa nusuki lallai sallata ko ibada da wa nusuki da hajji na ana fassara an nusuk da ma'anar hajji kamar yadda manzo Allah ya ce khudhu anni manasikakum khudhu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni wa mahayaya wa mamati ya Allah rayuwata ya Allah mutuwa na ga baki daya duk abin da zan aikata a rayuwata sannan duk abin da zai faru a kaina akan mutuwa da mutuwar kanta lillahi rabbil alamin na ubangiji ne ubangijin talikai la sharika la bana hada Allah da wani abin tarayya wajen ibada wa bidhalika da wannan umirtu aka umarce ni wa ana minal muslimina wa ana minal muslimina lalle ina cikin musulmi kaga wannan yana nuna ka mika fuskar ka ga ubangiji da kake masa wannan tauhidi sai ce allahumma antal maliku la ilaha illa anta allahumma ya ubangiji kai ne mamallakin komai la ilaha illa anta almaliku na hakika shine Allah yana cikin sunan Allah almaliku me almaliku mamallaki wanda shi ya mallaki komai babu abin bauta cancanta in ba kai ba anta rabbi kai ne ubangiji na wa ana abduka kuma ni bawanka ne zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kaina ina aikata zunubi ina aikata sabo wa taraftu bi dhanbi kuma ina furuci da zunubi na ya Allah ina furuci da laifuffukan da nake yi a gare ka ya Allah kenan na neman gafara kamar yadda annabi Adam ya ce rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin baban kama annabi Adam ya ce yayi zunubi yana nema a yafe masa sai kai ya Allah na yi zunubi kuma ina itirafi ina furuci cewa ni din nan mai zunubi ne shine zalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi zunubi jami'a ka gafarta min da zunubai na gaba daya kakka bar komai ya Allah innahu la yaghfiru dhunuba illa anta yadda lamarin yake ba mai gafarta zunubi in ba kai ba Kunga wannan yana nuna ba mai yafiya in ba Allah ba duk wanda ka je ya ce ya yafe maka ya yaudare ka ko wai ya shafa ma kai wai an yafe maka la yakfiru dhunuba illa anta ba mai yafe zunubi in ba Allah ba wa man yakfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba mai yafe zunubi in ba Allah ba ya koyan yan uwana wahdini li ahsani al-akhlaqi Allah ka shiryar da ni ka datar da ni wahadin yana nufin arshidini wa wafiqni ka shiryar da ni li ahsanil akhlaqi wato ga ɗabi'u mafiya kyau jimala ya Allah ka shiryar da ni ga aikata ɗabi'a da tafi kowace kyau in zama mutum mai kirki mai mutunci ɗabi'a ta daidai wasrifa anni sayyi'aha ya Allah ka kautar gare ni dukkan wani mummunar ɗabi'a sayyi'aha ai sayyi'ul akhlaqi ka raba ni da aikata dukkan mummunan aiki qabihuha mara kyau la yasrifu anni sayyi'aha illa anta babu wanda zai kautar da mummunar ɗabi'a daga gare ni in ba kai ba shine la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ya Allah ba mai kautar da ni daga mugun ɗabi'a ɗabi'a mara kyau ɗabi'ar asha in ba kai ba labbaika wasu adaika labbaik ya Allah ina amsa maka kuma ina tsayuwa akan da'a gare ka duk lokacin da kace labbaika kana nufin ya ubangiji ana muqimun ala ta'atika na yadda da kai na amsa kiranka kuma ina nan kan yi maka biyayya ba gudu ba ja da baya shine ma'anar labbaika daga allab ne in ka lazimci abu ka rike wa sa'adaika kuma ina neman rabauta daga gare ka sa'adaik daga isa'ad ne daga as ne ya Allah ina neman samun rabauta daga gare ka tabaraka wa ta'ala shine labbaika wa sa'adaika wa sharru laysa ilayka ya Allah duk sharri wal khairu kulluhu biyadaika dukkan alkhairi yana hannunka ya Allah dukkan alkhairi yana hannunka mana babu inda za samu alheri in ba biyo ta hannunka ba wa sharru laysa kuma ba a danganta maka sharri ba za a ce wa Allah mai sharri bane in gane eh babu girmamawa ai kamar zagi ne wannan amma shi ya halice sharrin ba shi ya halice shi amma ba a cewa shi yayi ba a danganta shi gare shi tabaraka wa ta'ala dukkan jami'ul kainati khairuha wa sharruha duk Allah ya yi su naf'uha wa darruha ko naf'uha wa dararuha amfani da cutuwa duka wannan Allah ne ya halitta da ikon sa da kaddarsa tabaraka wa ta'ala wasu malamai suka ce abinda ake nufi a nan sharri baya kusantar ka ya Allah wa sharru laysa ilaik ba a ma kusantar maka da sharri ba ɗabi'a ka bane yin sharri wa dan adam kuma ka Allah ya dace a sifanta shi da shi ko ka ce wa sharru laysa ilaika ya Allah sharri baya haurawa gare ka yani la yasadu ilaik kun sai an ce ilaihi yasadu al-kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu ko kyakkyawan zance na kwarai ga Allah yake tafiya to shi wannan sharri baya tafiya ga Allah ba a mika sharri ga Allah ko kuma a sharru laisa ilaika kamar yadda muka faɗa la yudafu sharru ilayk ba a danganta sharri gare ka adaban saboda ladabi kamar ka ce ya khaliqa shar ya mahalicin sharri a ba a yin haka duk da cewa shi halitta kaga babu mutunci a ciki kamar yadda ba a cewa ya khaliqal khanazir ya mahalicin aladu akwai girmamawa ka ce Allah ya mahalicin aladu ya mahalicin aladu da karnuka ai bai yi ba daga jima bai yi ba amma kuma wani zai ce ba shi halicci aladu ba shi halicci karnuka ba to ba a ce wa Allah a danganta sharri zuwa gare shi tabaraka wa ta'ala ko ka ce dukkan abin da Allah ya zartar babu nufin sharri a ciki duk da shi ya halicci sharri din amma babu nufin sharri a ciki yayi ne sharri dan jaraba ba dan ya yarda da shi ba wa sharru laisa ilaika ya ce ana bika wa ilaika ana bika wa ilaika ya Allah ni da kai nake neman kariya shine ana bika ana bika ya Allah da kai nake neman kariya wa ilaika ma'ana wa ilaika altaji'u gare ka nake dogaro kuma gare ka nake neman kariya gare ka nake dogaro gare ka nake rayuwa gare ka nake mutuwa kai ne makoma ilaikal marji'u wal masiru kai ne makoma take gare ka tabaraka wa ta'ala na tsayu da binka sannan kuma ina neman agadi da taimako daga gare ka tabarakta wa ta'alaita albarkatunka sun yawaita shine tabarakta ka cancanci a yabe ka da albarkatunka wa ta'alaita ya Allah ka ɗaukaka daga ta'ala ne ɗaukaka ka zama a sama tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka ina neman afuwa da gafara daga gare ka wa atubu ilaika kuma ina tuba izuwa gare ka kun ganin duk gaba ɗaya bawa yana nuna gajiyawarsa ne ga Allah tabaraka wa ta'ala ita ma tana cikin addu'ar buɗe sallah